Mai sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. On fuel subsidy, unfortunately, the budget that I've glimpsed before I assume of is that no provision is there for fresh subsidy. The fresh subsidy is gone. Kalaman shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu na kama aiki kenan da ya kawo ƙarshen tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar nan ke bayarwa shekaru da dama. Yau dai in mai sauraro na lissafawa kwanaki 242 kenan cif da shan rantsuwar kama aiki da shugaban ya yi. Wanda tun daga wannan lokaci rayuwar da dama cikin 'yan Najeriya ta shiga cikin wani hali na neman ceto. Domin kuwa Cire tallafin ya sanya farashin komai a ƙasar nan ninninkuwa. Wannan dai ɗaya ne daga cikin tsare-tsaren shugaba Tinubu a bangaren tattalin arziki da cewar gwamnatinsa ana yi ne domin talaka ya kwankwaɗi roman demokaradiyya. Sai dai abin da ake gani a ƙasa ya sha bamban da abin da ake cewa an yi shirin domin sa. Yanzu menene abin yi? Ina 'yan Najeriya za su kama? Shin ko lokaci ya yi da 'yan ƙasa za su iya fahimtar ina aka dosa? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi wannan batu, ku biyo mu sannu a hankali. Da farko ga wani masanin tattalin arziki da kyautata rayuwar al'umma da bayanin abin da ya kamata 'yan Najeriya su tambayi gwamnatin tarayyar Najeriya ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu. Sunana Muhammad Mutaka Usman ne profesa ne a fannin tattalin arziki na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. To abubuwan suna da yawa da dama. Tsare-tsaren tattalin arziki shi yakan ɗauki lokaci kafin a gan shi a ƙasa. Amma duk tsare-tsaren da za a yi dole sai ya kasance cewa su ‘yan ƙasa suna ganin canji a jikinsu kamar hauhawar farashi da kuma tsadar rayuwa duk sai sun gara shi sannan za a san gwamnati tana aiki. So, duk abin gwamnati za ta yi sai ta zama cewa wa'annan tsare-tsare na sauƙaƙa rayuwa na 'yan najeriya shine abin da za a ba mahimmanci. lura da abubuwan da suke wakana kai farfesa ne na abin da ya shafi tattalin arziki daga farkon hawa shugaban ƙasa bola ahmad tinubu zuwa yanzu a abin da ɗan najeriya zai iya fahimta da ke can ƙasa wane ne yake morewa shin masu ƙarfi ne suke ƙara ƙarfi ko kuma wanda ba shi da shi ne yake iya rayuwa to ai wannan tambayar kowa ya san abin da ake ciki eh, tsadar rayuwa ya kai kololuwa ah, sannan kuma wanda ke madafan ikon su ana ganin suna ta shagali ko da yaushe ah, to wannan ƙarara eh, cewa 'yan najeriya ne suke shan wahala wannan abubuwa to idan ba a ɗau mataki ba za a kai wani matsayin da cewa ba za a iya ma cewa 'yan najeriya ga abin da yake so a yi ba an bayyana cewa ah, a tallafin man fetur da aka cire an cire ne domin 'yan najeriya kawai yanzu kana ganin an kama hanyar da 'yan ƙasar za su iya gani a ƙasa? a ba a kama hanya ba har yanzu ai ba a ma kai ga matsayin farashin da za a ce ya tsaya ba to saboda haka 'yan najeriya maganar cire tallafin mai na farko ma mu ba mu yarda cewa akwai tallafin nan ba ne ba kuma wannan abin da aka yi ya nuna cewa babu tallafin saboda kawai wasu ne 'yan tsirari ke eh, kwashe kudin gwamnati. Farfesa Muhammad Muttaka Usman kenan, masalin tattalin arziki da ke Jami'ar Ahmadu Bello a Zariya jihar Kaduna. Jim kaɗan bayan ya gabatar da wani jawabi a taron da jaridar Daily Trust ta shirya na shekara-shekara, wanda aka yi shi a ɗakin taro na sojojin saman Najeriya. Shi ma ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama kuma tsohon sanatan Kaduna ta tsakiya Shehu Sani ya tofa albarkacin bakinsa kan wannan batu na tsarin tattalin arzikin da shugaba Bola Ahmad Tinubu ke fito da su. Talaka Najeriya da a cikin shekara 24 da kafa mulkin demokradiyya babu alƙawura da ba musu ba. Duk wanda zai hau kan mulki zai yi alkawarin kawo canje-canje ya nuna kamar mutane na cikin wuta ne idan ya zo zai kasu cikin aljanna sai an yi nisa a fara nuna ma mutane cewa abin ba zai yiwu ba idan ka dubi kudin nan da ƙasar nan take samu da kuma wahalhalun da mutane suke sha sai muka tambayi kanka shin da ba mu da arzikin man fetur ne wani hali za mu fada ciki duk ƙasar nan da kaga suna da arzikin man fetur za ka gansu cikin walwala cikin jin daɗi amma mu kamar man fetur ɗin najeriya ya zama wahala a garin na farko kaga lokacin obasanjo ya alƙawuran canje-canje yar adowa ya zo jonathan ya zo buhari shekara takwas a shekara takwas na buhari banda azabtar da jama'a da aka yi kashe-kashen mutane da sace-sacen kudade na gwamnati da barin mana bashi na wurin triliyan 75 babu abin da suka na ta wanda gwamnati ta zo an cire tallafi da aka cire tallafin nan yana da kyau ka ga cewa ga inda kudin ya tafi shin idan kudin da aka cire tallafi za a sa harkar noma ne a sa harkar noma in za a sa harkar wuta ne a sa harkar wuta in za a sa harkar gidaje ne a sa gidaje za a sa harkar ilimi ne a sa harkar ilimi amma da aka cire tallafin nan ya zama to kamar kudin an rarraba ma jihohi ne sannan ba wani abin da ya canza an tura musu kuɗi sun yi abin da suke so da shi tada kuma ya ci gaba zama cikin wahala yanzu idan talakan najeriya yana so ya samu sauyi ya samu jin daɗi waɗanne hanyoyi ne halittattu ya kamata ya bi domin cimma burinsa na zama cikakken ɗan ƙasa wanda zai rayu cikin walwala da jin daɗi kamar sauran takwarorinsa na wasu ƙasashe. To, talaka na ƙarƙashin gwamnati ne. Ita gwamnati ita ne za ta yi gyara da fito da tsare-tsare da talaka zai sami sauƙi kuma ya samu ci gaba. Idan ka dubi tarihin ƙasar China, a cikin shekara goma sai da suka fitar da mutane miliyan 300 daga talauci idan da gaske muke yi a ƙasar nan za mu iya yin wannan abu amma yana da kyau duk gyaran da za a yi in aka ce talaka ne ke wahala masu kuɗi da masu hannu da shuni da wanda suke gwamnati ba sa wahala to wannan gyaran ba zai yi ba kana ganin wannan gwamnatin ta kamo hanyar da za a iya cewa kila nan gaba talakan najeriya ya dara to ita gwamnati fa idan ka ga an samu ci gaba a gari ta dole sai an samu ta ido ana jawo hankalinta ana kuma tana da ita ba kowa za su yi wa'in na 'yan majalisa ne in kuna da 'yan majalisa da masu aikin shata wanda ba su da gida to irin halin za su fada ciki ne idan ka tuna da mafi yawancin banna da aka yi a gwamnatin buhari shekara hudu na biyu ne daga 2019 zuwa 2020 amma daga 15 zuwa 19 lokacin muna majalisa mun tabbatar cewa duk abin da za a yi an yi shi akan ka'ida kuma akan tsari kuma akan doka wani abubuwa su faru ba talaka zai iya jin daɗi akan abubuwan da gonar ta fitar amma fa dole sai an samu 'yan majalisa jajirtattu ba 'yan maula ba ba 'yan amshin shata ba ba mutanen da komi aka yi ba daidai ne in suka sa ido a kan abubuwan da gwamnati ta tabbar cewa ta yi to insha Allah za a iya samun su Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust ko a twitter.com slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta Tunin Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kabar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. Tumadalla, kafin yanzu kun ji Farfesa Muhammad Muttaka Usman masanin tattalin arziki da ke Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria. kun kuma ji tsohon sanatan Kaduna ta tsakiya Shehu Sani kan batun tsarin tattalin arzikin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ke fito da su. Mun tattauna da Abdulaziz Abdulaziz mataimaki na musamman ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan kalubalantar gwamnatin Tinubun da ake yi a bangaren tsare-tsaren tattalin arzikin ƙasar nan. To, ka san yawanci irin wannan al'amarin ba abu ne wanda za a yi shi yanzu kaga tasirinsa yanzu musamman ma ganin cewa kusan abubuwa da yawa kusan daga tushe ake faro su ko kuma ake gyaro su to wannan shi yasa mutane suke ganin cewa kamar ruwa a gani a ƙasa a yanzu amma yanzu nan tattauna da muke da wani anan wurin in ka duba akwai magana ta kuɗin ƙarin kuɗin shiga da gwamnati ta samu Eh, ah, idan har za a ce za mu amfani da kuɗaɗen da aka samu dinnan musamman a matakin jihohi da kananan hukumomi a ce ƙarin albashin nan, ƙarin kuɗin shiga nan da aka samu na wata-wata an yi amfani da su wajen gina al'umma, wajen yin ayyukan da za su shafi talaka, wajen samar da ayyukan yi. Ba ƙaramin abu ne ba. Wannan watan tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi sun raba biliyan dubu goma sha ɗaya da wani abu to kaga wannan kuɗi ne mai yawan gaske wanda in za a yi amfani da shi tsakani da Allah zai kawo tasiri ya kamata mutane kullum ana kallon sama ana kallon gwamnatin tarayya amma ya kamata mutane su rika duba ƙasa a duba me gwamnoni da suke karɓa waɗannan kuɗaɗe suke yi da su me ƙananan hukumomi suke yi inda gwamnoni ba sa barin ƙananan hukumomi su yi aiki mutane su suna da 'yancin da za su yi tambaya cewa a bar ƙananan hukumomin nan su yi abin da ya dace a to lura da cewa yadda ake ta magana cewa a fara yin ayyuka mutane su fara kirkire-kirkire a buɗe kamfuna a najeriya to amma haraji kuma na karuwa kayayyaki na masarufi na ƙara tsada saboda haka yin aiki haraji baya karuwa in fact wannan gwamnatin ma ta sauwaƙe haraji ƙananan masu sana'o'i sannan kuma a maganar sauran abubuwa na inda za su samu wato ease of doing business wata saukin gudanar da kasuwanci gwamnati tana aiki a kai sosai kuma shugaban ƙasa bola tinubu kullum yana faɗa cewa shi is ready for business duk wanda yake da kuɗinsa zai kawo najeriya ya harkokin kasuwanci ko kuma ɗan najeriya zai fito da kuɗinsa ya shigar da su a tsarin kasuwanci tabbas ba za a sabari wadda a samu wata illa ko a samu wani nakasu da zai sa mutum ya da na sani ko kuma ya tunanin janye kuɗin sama. To amma ka lura manyan 'yan kasuwan da ba a rage musu haraji ba a wurin su ne kananan 'yan kasuwa suke yin sari saboda haka abin yana dawowa kan kananan 'yan kasuwan ne. Babu magana karin haraji ina gaya maka. kuma maganar wani yana kawo idan mutum zai yi abu ko zai ƙara wa kayansa kuɗi zai iya kawo dalili daban-daban. Ba wai zancen wai lallai ko wannan ba ko babu wannan wasu watakila za su ƙirƙiri wani dalilin su kawo su gindaya. To sauraro da wannan bayani na Abdulaziz Abdulaziz mataimaki na musamman ga shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu a bangaren yada labarai shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. yanzu madadin abokiyar aiki na na Khadija Ibrahim ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust ku huta lafiya